واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون idan aka umarce su da imani kamar yadda sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani sai su yi musu su yi izgili su ce za mu yi imani kamar yadda mahaukata suka yi imani amma fa alal haƙiƙa su ne wawaye sai dai ba su sani ba